an kadda saba'in da biyar? eh idan ne kaji da aka ce Oh, nan ba na uku, eh. Annahu kai ban ga inda kake karatun ba ni dai na ga idan da ahaduha anna wato yaminu yalzamuhu yalzamu sahibuhu al-kafara لأنه لما علق به ما قصد ما قصد حصوله أو أدبه ba shi muka zo ɗauke karatunsa ne ba ake yi ba لا يلزم صاحبه الكفارة لأنه لما علق به قلبه تند زوجة ستقلف أكي تند زوجة تقلف ذي سامو حديك حصوله أو دمه أو دمه أو أدبه كي دل, دل على قصد الحلف بالله وانا أقول نون على ما رضوا أتكم أتكين إبارة زاد على من يمين أنه يمين يلزم يمين يلزم صاحبه الكفارة لأنه لما علق به ديرات الدوين شي ون ما ما قصد ما قصد حصوله أو عدمه دل على قصد الحالف بالله wannan ko ba komai ya nuna rantsuwa da rantsuwa ne da Allah da aka yi abin da ya shafo haka din to a rabbil alamin ba oh haka yake siyagun layan aqidu bi hal yaminu wannan wasu sigogi ne ba a kudura rantsuwa da shi Kalar المصنف eh, la بت... Eh, la. bilaka alayya ahadu ba rantsuwa ne ba wannan alƙawalin Allah ina da alƙawali a kanka alƙawalin Allah gare ka bi eh, eh, eh. wa huwa ku la wa nafayis musanna wa nafal musannifu an kona siyagu alfaz wal alfazu atiyatan yamina duk kowace ta zo rantsuwa bayan da dawo ne kawai kai eh oh ban karfa abun da ke daga guda ɗaya sai na shiga cikin sharhi labi laka alayya ahadu au a atika ahadan wa azamtu alayka billahi wa hasallahu <coughs> wa ma'adallah wallahu ra'in aw kafi Allah ya isa kenan ku Allah ne mai kiyo kuma Allah ya tsaya nafal musannifu an takuna asiyagu wal alfadul atiyati yamina mai abun ya warware ya kore ya zama a ce labu zaren tsuwa ne da ake zuwa da su وهي أن يكون أن يكون شخص لآخر أن يقول شخص لآخر وني إفتي إيوه ووني لك علي عهد نادى القولي كنك أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا فإنها ليست بيميني ولا كفارتي بارنت وا بچو با کفاره بچو قال قال لخمي ان قال لك علي احد احد الله ان متن يسي مك القول الله اكنك كو غريني او اوتيك كو امبك اعطيتك آه، احد الله فلا كفرت عليه قال تعالى ولقد كانوا عهد الله من قبل دا دي كان سني القولي والله آه، من قبل لا يولونهم لا يولون الادبار تو اما وكان عهد الله مسقولا وخلف هذا العهد اثما ومعصيه وحياه إيه؟ وخيانتكم لا تنفع فيه كفارة أن يكون شخص لآخر أعطيتك أهدا أو أصد أعطيتك على على أعطيتك أهدا عهد الله على ترك كذا نباك القول أن لا na كذا أو أو فعل کدا أو فلا فلاتن تنعقد عليه اليمين رنسوا نصورة فدي بيكاما رنسوا تقدر ولا تلزمه كفارته انا با labari ne wa tsawo mujahid fi rajul ya kolo alaga alayya قال ليس ليس عليه كفارته هو أشد من حلفه باب وتكفارة أخاف ذات في الثاني دقال والنشي إيه إيه يا في eh mana tun da ce za a yi istighfari ba za a yi kafara ba haka ya an kwana ku